na Allah to annabi Isa zai barranta ga barinsa a ranar tashin kiyama dan ya ce inna Allaha rabbi wa rabbukum Allah shine ubangiji na kuma shine ku fa abuduhu ku bauta masa shi kadai hadha siratun mustaqim wannan shine tafarki wanda yake madaidaici hanya wadda take mikakkiya sai kuma ce balan ما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين بيان النبي isa ya بيانا bayaninsa na jan hankalin banu isra'ilawa su yi imani su dauke shi a matsayin bawa yake ga Allah manzo kuma na Allah su ɗauki shi a matsayin jakada da Allah ya turo don yi musu bayanin me za su bi don su tsira gobe kiyama sai ya fahimci cewa ko alama ba za su karɓi shiriyarsa ba Allah ce falamma a hassa Isa humul kufra yayin da annabi Isa ya gano kafirci a tattare da su ya ga alamun kafirci ko cikin maganganunsu ko ayyukansu ko kuma fuskarsu domin idan ka faɗi magana mutum ya yarda da ita galibi kakan gane a fuska bai yarda da ita ba za ka gane a fuska kallon su da yasa ya fahimci cewa sun koyi kafirci a cikin zuciyarsu ba su gaskata shi ba kala nan take sai ce man ansari ila Allah wa zai taimake ni zuwa ga taimakon addinin Allah kala al hawariyun sai waɗansu mutane da ke kira al hawariyun suka ce nahnu ansarullah mu mun yarda mu taimaki addinin Allah amanna billahi mun yi imani da Allah wa shahadu bi anna muslimun kuma ka bada shaida cewa mu musulmi ne ma'ana sai ya nemi suwa za su taimake shi akan waɗancan da suka bijire mishi suka kafirce mishi to lafazin alhawariyun yana nufin tatattun mabiya waɗanda suke da ikhlasi wajen biyayya ga shugabansu da haka sai ce man ansari ila Allah sai alhawariyun wato waɗansu tatattun mabiya masu ikhlasi da karfin imani suka ce nanu ansarullah mu mun yadda mu zo ba Allah mun yadda mu taimaki addinin Allah ko da yake waɗansu malamai na fassara alhawariyun waɗansu mutane ne masu sanya farin tufafi da ya sha bamban da sauran mutanen zamanin su amma kafin farin tufafi da suke sawa sun sami farar zuciya ne wankakkiyar zuciya da suke da imani ko yaya wato galibi akan sami wato tajanusi tsakanin zahiri da batini in zuciya ta yi kyau sai maganganu da ayyuka sai su yi kyau idan ta yi muni to kaga wato sai ga maganganu da ayyuka kuma ba za su yi kyau ba idza sa'a fi ilal mar'i sa'at zununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawakkumi yayin da duk mutum ya kasance yana da mummunan tunani to duk zai ga mummunan aiki zai ina fata an fahimta a takaice dai alhawariyuna ta tattun mabiya hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga jabir dan abdullahi yace manzon Allah ya ce kowane irin al'umma kowane annabi kai kowane annabi yana da hawariyi tataccen mabiyi wanda yake da shi yace wa hawariyyu zubayr ibn al-awwam tataccen mabiyi na shine az zubayr ibn al-awwam wani hadisi ana kafa hujja da shi dan nuna falalar Zubair ibn al-Awwam wanda yana cikin mutum goman da aka musu bishara da gidan aljanna suka ce amanna billahi wa shahadu anna muslimun rabbana amanna ya ubangiji mun yi imani bima anzalta da abin da ka saukar wattaba'na rasul mun yi da'a da biyayya ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam faktubna ma ya Allah ka rubuta masu ba shaida kan cewa lalle annabi Isa alaihi wato mun imani da da manzon tsira annabi Isa da ka a mu sannan kuma faktubna ma ashahidin rubuta mu cikin masu ba da shaida akan cewa shi annabi ne shi bawa ne da Allah sai Allah ya ce wa makaru su yahudawa su bani isra'ilawa wa makaru sai ku kullama kirki dabara ta nufin kashe annabi isa alaihi salam wa makar Allah sai ubangiji kuma ya mayar musu da martani game da makircin su wallahu khairul makirin ubangiji shine fiyayyen masu kullalliya duk mai kulli a bayan ubangiji ta alaiki sai dai kullin Allah kulli ne na adalci ba na zalunci ba amma kullin kafirai da yahudawa da munafikai kulli ne na zalunci dan a zalunci wani su sun kulla dabara dan kashe annabi Isa annabi Isa kuma alaihi salam Allah ya kulla masa dabara da zai tsayar da kansa Allah ya dauke shi hadisi ya tabbata riwayar ibnu abi hatim daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare shi annabi isa lokacin da ya ji yahudawa na kokarin kashe shi sai ya tara mabiyansa waɗansu daga cikin almajiransa mutum goma sha biyu ya ce da su a cikinku na tabbatar akwai wanda za su kafirce mu so goma kamar yadda da suka ba da gaskiya da ni wato akwai wata fitina da za ta faru waɗansu su kafirce sai ce amma abin da nake so a cikin kuwaye zai yadda ya lamunce in roƙi Allah ya ɗauki kamanni na na halittata ya tsora kan shi idan an zo nema na sai a ganshi a tsaye tsammanin ni ne a kashe shi aljanna ce mako masa sai wani yaro saurayi ya daga hannu ce gani sai annabi ya ce zauna ban da kai sai ya sake wani mai ta magana duk da tijan suka yi shi wannan saurayi ya sake cewa gani har aka yi haka sau uku banda abin da tijai ba su ne suke damda kabari ba da ba sai mutum zai bai karasa cikin shiga aljanna amma kaga matasa shabab kenan wato ko ba ko sai ce gani sai annabi isa ba yadda yi sai roki Allah ya dauki kamannin sai sa wannan sai aka dauki kamannin sa aka sanya wannan yaro sai da ka ganci kaga annabi isa sai annabi isa ya shiga cikin ɗakin sa akwai window ko kuma taga ko kuma tsaye eh, to me zan ce masa ana kiran shi da Hausa alkuki wato a gini na mutan da za a ga a jikin katanga an yi wani abu kamar taga amma ba ta hudawa sai a sa fitila kai. alkuki kenan ana kiran shi larabci rawzana ko miskatin kamskatin fiha misbah almisbah fi zujaja alkuki da Hausa kenan annabi Isa alaihi salam sai dai ya hau kan wannan abin yana tsaye a nan gurin ko yana zaune a nan gurin ubangiji ta ala ya dauke shi daidai lokacin yahudawa sun zagaye gidan suna kullu dabarar ya za su shiga daidai lokacin da Allah ya dauke su kuma sun shigo gidan suna shigowa sai su ga waɗannan mutane suna ganin waɗannan mutane ga wancan mai kama da annabi isa sai suka ɗauka shi ne a tsakankanin almajiran suna karantar da su sai suka kama shi suka kashe shi sai suka fita suna da'awa ai mun gama da shi mun gama da shi mun kashe shi mun kashe shi sai da Allah ke cewa wa qaulihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryama rasulullah da mummuna magana sai suka rinka cewa mun kashe masihu isa ibn maryama rasulullah Allah ce wa ma qatalu ƙarya take ba su kashe shi ba wa ma salabuhu ba su gicciye shi ba walakin shubbiha lahu kamanta musu shi aka yi da wani suka kama wani sai kashe suna tsammanin shi ne wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min wanda suka kama suka kashe suna shakka su kansu ba su da tabbas wa ma qataluhu yaqina ba su kashe shi ba bisa da yaqini ko tabbas bar rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizun hakima Allah ya dauke shi zuwa gare shi Allah ko ya kasance aziz mai izza sannan hakim mai hikima subhanahu wataala to lokacin da aka dauke shi dinnan aka zo aka kashe wannan su sauran almajiran sun riga sun san tabbas wannan wanda aka kashe ba annabi Isa bane da a gaban su kuma ya faru Yahuda sun fita suna gada sun kashe annabi Isa su ko sauran waɗannan mabiya annabi Isa sun tabbatar ba shi bane to daga nan sai suka dawo su dinnan anan sai suka kashi gida uku waɗanda suka ce tun da har ya hau kan wannan window din kuma daga baya muka da shi maka rasa to lalle ya tabbata Allah ne ya yi tafi sai sama sama ya kyale mu kenan sai suka allantar da shi wanda suka ce a'a ba Allah bane dan Allah ne saboda haka dama Allah ya turo shi ne dan ya zauna cikin mu dan wani lokaci ya gama kuma ya koma sai dai kai rahoton mai muke ciki suka ce dan Allah ne kashi na uku suka ce a'a mu bu mai da ba Abdullahi ne Rasulullahi ne dan kafin hakan ta fara ya ba mu labarin abin da zai faru muna nan aqidar mu cewa shi bawa ne sannan manzo ne yana cikin zababbun bayi to sai waɗancan tawagar guda biyu da suka kafirce suka yaƙi waɗannan tawagar guda ɗaya har sai da suka kashe su yana fata an fahimta dan kasta fita su faɗi hakikanin nan me ya faru to amma sai Allah ya cigaba da saukar da wahayi yana musu fallasa shi yasa wanda duk Allah ya shi da shiriya ko da ya rike addinin kiristanci idan ya ji bayani makamancin wannan kuma ya nazarin bible ɗinsa sosai da sosai sai ga ya gane wanda ko Allah bai yi shi da shiriya ba ba yadda za a yi shiriya sai ya rike zancen da waɗancan ɓangarori guda biyu ko dai ce shi ibn Allah ne ko kuma ya ce shi ɗin kansa gaba ɗaya Allah ne ko ce ɗan Allah ne ko ce shi kansa gaba ɗaya Allah ne a madani ya cewa Abdullahi ne wa Rasulullahi to kaga wannan shine abin da muke jan hankalin waɗanda ubangiji ta Allah ya hada mu zama ɗaya da su a ƙasa wato kiristoci su sake nazari game da littafin ko shaka babu za su ga bayani cikin ke nuna annabi Isa Abdullahi ne Rasulullahi mu a matsayin mu musulmi annabi isa bawan Allah ne manzan Allah ne yana cikin mafifitan bayi kuma imanin musulmi ba zai inganta bai zama musulmi har ya sare shiga aljanna sai ya yarda da annabi isa ne kaga akidar mu tana da fadi tana da yalwa to amma abin da yake faruwa shine ya kawo cikas kiristanci ya shigo kasashe irin namu ka fada da ka fada da mulkin mallaka to dan saboda haka a cikin aqidar yaɗa kiristanci shi din akwai kuma ya akwai kuma aqidar mulkin mallaka ya za a mulki ku a sace arzikin kasar ku hakan ba za ta yiwu ba sai in an raba kanku babu abin da za a raba kanku yayi tasiri irin addini to shi yasa turawan yammacin duniya suka yi kiristanci a kasashe irin namu kuma suka rinka farautar ƙananan kabilu dan su yada musu kiristanci irin ƙananan kabilun da manyan kabilu in an duba a baya a tarihi sun yi musu wani abu na zalunci wannan duk inda mutane suke harare baƙaƙe turawa larabawa hausawa yarbawa kowane ne duk inda babbar kabila take sai ta zalunci karaba haka abin yake a tarihin duniya saboda shi dan adam zalunci din sufa ce ta ci ba abin da ke kankare masa ita sai in yayi imani da littafin da Allah ya saukar sai hakan ya gyara shi wa hamal hal insani innahu kana zaluman jahula akwai zalunci akwai jahilci da ya ga ya fi karfin wani sai ya masa kwaci da ya ga bakarin wani sai ya sake masa hakinsa ko shakka babu kananan kabilu a kasan Borno ban mamaki manyan kabilu sun tattake su sun zalunce su a wani lokaci na baya a tarihi ko ya zuwa yau lokaci mai tsawo ko na kusa kananan kabilu a kasar Hausa ko shakka babu Hausawa sun zalunce su kamar da kananan kabilu a kasar Fulani ko shakka babu a tarihi ya nuna da yawa daga cikin Fulani sun zalunci kananan kabilu to amma zaluncin da suka yi abin da ya kamata su kananan kabilu su kalla shin Qur'ani da hadisi ne ya ce ai wannan zaluncin ko zalunci ne na dan adam a matsayin na dan da yawan za ka samu cewa inda za su je wata kasa ba Najeriya ba su samu waɗansu kabila ne daban suke yin addinin musulunci ba ba haushe ba ba kanuru ba sun yadda su shiga amma babu yanda za a yi suna Najeriya kanuru na musulunci su yi ba haushe na musulunci su yi ba fulatani na musulunci su yi dan sun riga sun a baya a tarihi hausawa sun zalunci kakanninsu fulani sun zalunci kakanninsu wannan ba ma iya cewa bai faru ba ko ya faru abu ne da ya iya faruwa din a ko ina a duniya irin yake faruwa a Najeriya amma turawan mulkin mallaka sun suka yi kokarin rike wannan a coci idan mutane an shigar da su coci ba a koyar da su bible irin yadda aka koyar da su gaba da kabilan da suke zama daya kasa daya al'umma daya gari daya ko jiha daya ba wata koyarwa ingantacciya a coci da haɓaka tattalin arzikin ƙasa ko gyara ɗan abdan a matsayinsa na bil'adama sai wakoki sai kaɗe kaɗe sai kuma nuna musu cewa wane ya danne ku wane ya danne ku wane ya danne ku to kaga anan gurin sai su tashi da tsananin gaba na ƙananan kabilu na kin manyan kabilun da suka zalunce su a baya tarihi su ko manyan kabilu a yawancin su ce zaluncin nan ya faru shekara arba'in hamsin ɗari baya a tarihi wanda suka yi kakanninmu ne da kakanninku mu da muke kai yanzu mai muke muku na zalunci yi wannan bayanin a fahimci juna a yi bayanin yaya addinin mai na musulunci baya cikin za bai goyi bayan zalunci ba to sai a yi kokarin wannan na kokarin ya danne kansa shine mai gaskiya wannan kokarin ya danne kansa shine mai gaskiya kuma tura mulki mallaka suna tsara rike wannan a matsayin wani mukami da za su haifar da gaba da rikici dan watan wata rana su shigo su ce za su raba fada irin yadda suka yi a Somalia irin yadda suka yi a Iraki irin yadda suka yi a Vietnam irin yadda suka yi a Japan tun lokacin yakin duniya har yanzu sun je sun yi base sun ki tafiya irin yadda suka yi kaza suka yi kaza suka yi kaza suna neman wani dalili da zamu ba su da zai halatta musu shigowa cikin kasashen ko kuma ko ba su shigo ba mu yi aiki a madadin su mu yaki juna mu karkace juna a madadin su su yanda za a yi lokaci guda ko shekara ashirin aka baka aka baka kowace irin baka madiya dama ta yadawa ka ce gaba ɗaya sai ka share arewa ba kirista ko ɗaya sai tsantsar musulmi kai ma kirista ko da amerika za ta tara ma duk kuɗin da ke cikin bankunanta a haɗa maka da na japan a haɗa maka da na jaman da na faransa ba yanda za a kace za ka iya kiristantar da ko da jihar borno balantana arewacin najeriya ubangiji ta'ala ya yi mu a wannan tsarin huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min mu musulmai mun riga san haka hikimar Allah ta so amma ya shar'anta mana mai wa'azi mu fadakar li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina wanda ya shiryu ya shiryu wanda bai shiryu ba mu yi hakurin zama da shi a haka yana ba mu haushi din jaraba sai mu ji haushin mu samu lada mu shiga aljanna ranar tashin kiyama ya kulla mana makirci mu kulla mu fita ya kulla mu fita wani lokaci ya kashe mu wani lokaci ya cuce mu wani lokaci a soke mu da allura asibiti wani lokaci ayi kaza duk dai mu yi shahada mu shiga aljanna haka Allah tsara ba za mu iya wata Allah bai ba mu wata karama ta yin addu'a da ya shafe ku ba ba kuma ba za ku iya addu'a duk a shafe mu ba me ya kamata ku yi sai ku bayyana aqidar ku da dalilai da za a gamsu mu mu bayyana samu da dalilai da za a gamsu sai a gani wane ne yake da gaskiya shikenan sai karka yayin da ka fahimci da nake da gaskiya karka kalli kabila ta bahaushe ne kanuri ne wane ne daga sama nake daga kasa nake in mun rabu a nan kai babur ne ni kanuri ko kai shi arab ne kanuri ko ni bahaushe kai wa falata ne mun hada a can sama wajen adamu da Allah akwai bahausan da ba asalin sa annabi adam ba akwai babur ko wani margi ko wani kanuri ko wani bafulatani ko inyamuri ko wani ko ma wane ne <laughs> to ashe ya kamata mu kalli wannan wato abinda wannan ke nufi so nake in ce da su abokanan zaman mu na kasa daya wato su kalli makida ta yan mulkin mallaka da kullum suke dasa musu gaba tsakanin su da mutanen da kasar su daya sun yi irin wannan kun gani a Liberia an yi kace kace su suna kasar su suna cikin arziki sun yi a Sierra Leone kuna gani sun yi a Burundi inda ma babu musulmin sun yi a Rwanda inda ma babu musulmin sai suke su cimma manufarsu ta mulkin mallaka kadai ba wai yada addini a matsayin sana addini ba kuma ka je ranar Lahadi yadda ake zuwa coci a Maiduguri ka je London yadda ake zuwa coci a London ranar Lahadi da gani a Maiduguri sai ka coci daya na da mutum dubu ɗaya ko dubu biyu sai ka je London ba za ka samu coci ɗaya mai mutum ashirin ba ba daga sai taho ba ka je har Rome a Italiya ba za ka samu su da mutum a gidan a ciki ba saboda rayuwar ce ta materialism kawai a tsakankanin su amma sun rike addini don cimma manufa ta mulkin mallaka sai suka zo da murgudadde bayan sun samu ingantacce dan su hada fada tsakanin murgudadden da mai kakken ina ganin wannan bayanin kila zai fito da abubuwa fili kuma ina ganin idan muka ce zamu ci gaba zamu ce inda ya kamata mu tsaya sai mu dakata anan abinda muka fada zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya shafe mu من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة فرنشيكين wato haɗuwa da ku a wannan yammaci mai tarin albarka wanda za mu saurari muhadara ko kuma na ce wa'azi daga bakin malaminmu kuma babanmu malam ja'far mahmud adam hafizahullah wa ra'ahu da fatan za mu yi addu'a Allah ta baraka wa ta'ala ya taimake shi ya ƙara masa himma da ƙoƙari akan ba da wannan saƙo abinda muke bukata a gare ku shine ku taimaka mana ku yi haƙuri ku girmama abinda za a faɗa ɗin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 1424 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 23 ga watan 8 shekara ta 2003 miladiya kamata yi mu zauna a nan ni da malam Abdul kamar yadda aka tsara a cikin tsarin wannan lacca ni in gabatar da takaitaccen jawabi shi kuma ya dauki kaso mafi tsoka na jawabin to amma sai aka gayyace mu wani daurin aure na wani wanda yake makusancin mu in mun tafi gaba daya za a rasa laccar gaba daya in kuma mun ki zuwa daurin auren gaba daya kila shi wanda ya gayyace mu yayi fushi sai muka raba yace ni in tsaya shi ya tafi daurin aure bisa da cewa idan na fara zance idan ya zo zai dora a daidai inda na tsaya fata na ne ya samu zuwa kafin in gaji ko da yake da alhamdulillah tsarin da aka yi na musabaka ya takaice mun lokaci na ya zanto cewa ba zan daɗe ina magana ba waɗannan abubuwan na sun yi nauyi da yawa mala na kasa magana ta zuwa gabar magana ɗaiɗai har guda goma sha ɗaya kuma na daɗe kwarai da gaske rabon da in gabatar da lacca a rubuce irin wannan na so in yi haka dai in tukai cewa kai na abin da zan yi magana a kai gabar magana ta farko ayoyi da suke nuna falalar ilimi a cikin alkur'ani mai girma akwai ɗimbin ayoyi masu tarin yawa waɗanda suke nuna falalar ilimi da darajarsa da cewa shi ne abu mafi kima a rayuwar ɗan adam daga cikin su akwai faɗin Allah ta'ala shahidallahu annahu la ilaha illa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim wannan aya tana cikin ayoyin suratu ali imran abinda Allah yake cewa shahidallahu Allah ya shaida abinda yake nufi da shaidarwa ya sani ya kuma bayyana ya sani din wal mala'ikatu mala'iku ma sun shaida wa ulul ilmi haka ma'abuta ilimi ma sun shaida wato shaida ce daga bangalori guda uku bangaren Allah subhanahu wa ta'ala da bangaren mala'ikunsa da bangaren masu ilimi shaidawa bisa game annahu la ilaha illa huwa cewa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah al-imam ibn kasir a cikin littafinsa na tafsiri da kuma al-imam al-qurtubi a cikin littafinsa na tafsiri dukkaninsu suka ce wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da ke nuna darajar ilimi da kuma mutuncin masana a tsakankanin al'umma ta yadda ubangiji ta'ala ya ambaci kansa da farko ya ambaci mala'ikunsa a karo na biyu ya kuma ambaci masu ilimi a karo na uku daga su kuma babu wanda ya shiga cikin aya wannan sai ya nuna darajar ilimi inda a ce banda masu ilimi akwai waɗansu gugun mutane suna da kima da daraja kamar su ilimi su ma da an kurɗa su cikin wannan aya amma kai ba ambaci kowa ba sai mala'iku sai masu ilimi bayan an ambaci Allah subhanahu wa ta'ala aya ta biyu ubangiji ala ce kul hal yastawi allazina ya'lamun wal la ya'lamun ma yatazakkaru ulul albab kace da su shin waɗanda ba su da sani za su yi daidai da masu sani wannan alamar tambaya ce ba dan ubangiji ta'ala na neman ansar daga gare mu ba sai domin ita kanta tambayar ansa ce ga dukkan wanda ya ji ta shin masu sani za su yi daidai da wanda ba su da sani shin masu ilimi za su yi daidai da jahilai ko shakka babu a shari'a da hankali an yadda cewa babu yanda za a yi mai sani ya yi daidai da malami babu yanda za a yi jahili ya yi daidai da malami wannan aya ta zo ne domin kore kamanceceniya tsakanin masana da wanda ba su ba wannan aya kuma tana cikin ayoyin suratul zumar aya ta uku ko in ce wani bangare na aya daga cikin ayoyin da nake so in kawo fadin Allah ta'ala cikin suratul mujadala yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat darajat wato ubangiji ta'ala yana ɗaukaka waɗanda suke da ilimin cikin ku da kuma waɗanda aka bai ma da kuma wanda suke da imani Allah yana ɗaukaka su darajoji wato masu imani da waɗanda aka bai wa ilimi ubangiji ta'ala yana ɗaukaka su ba daraja guda ɗaya ba darajoji masu tarin yawa ilimi ne ke wa mutum gatan da dangantaka saba za ta yi masa ba ilimi ne ke sa mutum ya sami kimar da ba a iya sayanta da kuɗi sannan ilimi ne ke sa mutum ya samu mutuncin da wani lokacin sarauta ba ta sa a same shi duk wannan na nuna mutuncin ilimi da darajarsa da kimarsa karkashin wannan aya ta cikin suratul mujadala malamai suna kawo wani hadisi wanda imamu muslim ya ruwaito abin da ya faru umar dan khattab lokacin yana halifa sai tafiya ta kama shi zai je makka ya je wani wuri da ake kira usfan sai ya gamu da gwamnansa na makka shi kuma akan hanyarsa ta zuwa fa'if sai ce ina za ka sai ce sawai sai ce to ba kai ne gwamna a makka bai ce ni ne yace to wa ka bar musu sai ce na bar musu abdullahi sai ce wane ne kuma abdullahi sai ce maulan min mawalihim wani bawa ne cikin yantattun bayan mutanen makka sai ce a kuma ma ka rasa wanda zaka sa ya zama shugaba a gari baka dan sai bawa sai wannan gwamnati na Umar dan Khattab yace li'annahu hafizul likitabillah wa alimun bil fara'id yace abin da yasa na ce shi ya zama shugaba dan saboda mahaddacin alqur'ani ne kuma kwararre ne wajen ilimin rabon gado kasancewar ya tsara sauran wannan bangarori na ilimi guda biyu wannan yasa ya cancanta ya zama shugaba ga 'ya'ya ba a sa su zama shugabanni ba sai Umar dan Khattab yace lalle manzon Allah yayi gaskiya naji manzon Allah da kunne na na cewa inna Allah yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yaba'u bihi akharin ubangiji ta'ala yana ɗaukaka waɗansu mutane da wannan littafi shine alqur'ani gurgudan sanin su da shi da aikin su da shi wa yada'u bihi akharin kuma yana kaskantar da waɗansu mutane a sakamakon jahilta su da wannan littafi shine alqur'ani waɗannan ayoyi da na kawo guda uku suna nuna falalar ilimi kuma ko shakka babu sun wakilci sauran ayoyi masu tarin yawa da lokaci ba zai bari in yi ta kawo su ba wannan ita ce gabar magana ta farko gabar magana ta biyu hadisai na manzan Allah da suke nuna falalar ilimi su ma tun da hadisan suna da yawa na zaɓo wani adadi ne kaɗan wanda zan faɗe shi a madadin sauran hadisin farko wanda aka karɓo daga Huzaifatu ibn al-Yaman Allah ta kare yadda a gare shi sallallahu alaihi wa sallama ya ce fadlul ilmi khairun min ada wa khairu dinikumul wara'u fadlul ilmi khairun min fadlil ibada wa khairu dinikum al wara'u yace rarar ilimi ya fi daraja da kima da tsada sama da rara ta ibada abin nufi yin amfani da rarar lokacinka bayan sauke farilla wajen neman ilimi ya fi yin amfani da rarar lokacinka bayan sauke farilla don aiwatar da wata ibada kamar sallah ko wani abu makamancin haka duka mutumin da ya ware minti talatin wajen kokarin muzakaran wani ilimi da ya koyo a makaranta wajen kokarin haddace wata aya ko wani hadisi wajen kokarin koyon wani ilimi cikin ilimin addinin musulunci ya fi daraja da ɗaukaka da falala sama da wanda ya ware minti talatin don sallar nafila domin ya iya yi wa mai minti talatin cikin sallar nafila ya jahilce da ake ruku'i ko sujada ko waɗansu daga cikin ladubban sallah sai ya zanto bai samu ladan sallar ba amma mai ilimi ku kullum yana ƙara daɗuwa ne wajen sanin abin da zai amfane shi a duniyar sa da kuma addininsa sannan sai manzo Allah ce wa khairu dinikumul waraq a cikin addinin ku abin da yafi alkhairi shine alwara abin da ake nufi da alwara shine tsantseni cikin abin da zaka ce da abin da zaka aikata mutum ya ga cewa daidai zai ce ko daidai zai aikata ba laifi yayi ba cikin abin da mutum zai ci da wanda zai sha ya tabbatar cewa halal ne ya ci ko ya sha cikin abin da mutum zai sa na tufafi ya tabbatar cewa dukiyar da ya sai wannan tufafin ta halal wannan shine alwara'u tsantseni cikin duk abin da mutum zai yi manzo Allah ce wannan shine mafificin addini wannan hadisi ne sahihi Imam Tabarani ya rawaito cikin Al-Awsat Al-Kabir Mujmal Al-Awsat kin Al-Mujmal Mujmal Mu'jam Al-Awsat hadisi na biyu an karbo daga Abdullah dan Mas'ud Allah ya kare yadda a gare yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la hasada illa fitnatayn ba a yin hasada sai cikin abubuwa guda biyu kalmar hasada tana daukan ma'ana guda biyu ma'ana mummuna da ma'anar da ta iya zama kyakkyawa ma'anar ta mummuna ita ce ubangiji ta allah ya baiwa wani bawa wani abu ko kuɗi ko sarauta ko ilimi ko lafiyar jiki ko wata ni'ima cikin ni'imomin duniya sai ya kasance kana masa kyashin dan me ya samu kaza kana fatan ina ma abin nan da ya samu ya rasa in kuɗi ne ya karye idan wani mukami ne ina ma a sauke shi idan wata ni'ima ce da Allah ya bashi ina ma wannan ni'imar ta kubuce masa duk wanda ta ji a jikinta tana jin haka game da wata ƴar uwarta musulma to ta zama mai hasada kenan haka duk wanda ya ji a jikinsa yana jin haka game da dan uwansa musulmi to ya zama mai hasada kenan to wannan mugun aiki ne bai halatta mutum yayi shi ba shi yasa ma ake neman tsari da bai shi wa min sharri hasidin idza hasad kuma al'ada ce ta yahudu am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadli faqad ataina ala ibrahim al wal hikma wa atainahum mulkan azima wannan ita ce ma'anar hasada ta farko wato tamanni zawali ni'matil ghayr mutum ya rinka fatan ina ma ni'imar wane ta barki amma hasada a ma'anarta ta biyu kaga mutum yana da wata ni'ima ka rinka fatan kai ma ka sami irinta ba tare da tashin ta gushe ba to wannan ana ce mata suna alhasadu dan yalwata harshe a cikin larabci amma hakikanin sunanta shine abin da ake kira al-ghibta al-ghibtatu bil ghayl wal ba wa ta sannan kuma at-ta'u talis a karfi al-ghibta wato kaga mutum da wata ni'ima ta ilimi kai fatan ina ma ka samu ni'ima ta kuɗi kai fatan ka samu ni'ima ta wani abu kai fatan ka samu wannan shine al to ita ce ma'anar hasada a harshe na biyu ko a yare na biyu ko a fassara ta biyu to me manzan Allah yake nufi cikin wannan hadisi da yake la hasada illa kisnatayn ba hasada sai cikin al'amura guda biyu ko shaka babu manzan Allah baya nufin ma'anarsa ta farko domin hasada a ma'anarsa ta farko mummunan abu ne ba a yadda wani ya siffanta da shi ba amma hasada a ma'anarsa ta biyu mutum ya ga wani abu wata ni'ima a wurin wani ya yi fatan ya samu shine manzan Allah ke cewa ba a yin hakan sai cikin al'amura guda biyu abu na farko rajulin atahu malan fasallatahu ala halakatihi mutumin da Allah bai wa dukiya sai kuma Allah ya bashi baiwar ciyar da dukiyar wajen ayyukan alkhairi da kaga wani mai dukiya yana kashe dukiyar cikin aikin alkhairi sai kai buri a cikin zuciyarka ina ma Allah ya bani dukiya irin ta wane in yi aikin alkhairi irin na wane to wannan ya halatta cikin addinin musulunci na biyu wa rajulin atahu Allahu al-hikma da ko mutumin da Allah ba shi hikima abinda ake nufi da hikima a nan gurin ilimi domin lafazin al-hikma yana zuwa da ma'anar ilimi ubangiji ta'ala yace yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikma faqad utiya khairan katira wa ma yadhakkaru illa ulul albab Allah yana bayar da hikima ga wanda ya ga dama hakika duk wanda Allah ba shi hikima to an ba shi arziki ko alkhairi wanda yake mai yawan gaske amma ba mai gane haka sai waɗanda suke ma'abota hankali sai masu tunani da hangen nesa abin nufi a nan wurin ba shi halatta ka ga wani abu da wani musulmi yake da shi ka yi burin ina ma ka same shi sai al'amura guda biyu abu na farko dukiyar da mutum ke aikin alkhairi da ita ki ce ina ma in samu kuɗi irin na wance in yi aikin alkhairi irin na wance in ce ina ma in samu kuɗi irin na wane in yi aikin alkhairi irin na wane abu na biyu ilimi ki ce ina ma in sami ilimi irin na wance in yi aikin alkhairi irin yadda wance take yi ko ka ce ina ma in sami ilimi irin na wane ne ma in yi ayyuka na alkhairi irin wanda wani yake yi da ilimin sa banda wannan ba shi halatta ka ga wani abu a wurin wani kai gurin ka samu ma'ana idan kin ga wata da mota ba za ki ce ya Allah ka bani mota irin ta wance ba yi gurin samun mota irin ta wance amma ki roƙa a zuciya Allah ba na mota shikenan wannan tsakanin ki da ubangiji an fahimta ko ko wani abu wanda ba waɗannan guda biyun ba wannan hadisi imamu bukhari da imamu muslim suka rubuto hadisi na uku shine hadisin da aka karbo daga Abu Umama al-Bahili Allah ya kare da a yace an zo wurin manzon Allah haka ambaci waɗansu mutane guda biyu ake ba manzon Allah labarin su da kwazon su da himmar su ɗaya daga cikin su mutum ne mai yawan ibada kwazo gare shi wajen ibada na biyu kuwa mutum ne masani mai ilimi da aka faɗa haka sai manzon Allah yake cewa fadlul alimi alal abid ka fadli ala adnakum fallalar mai ilimi akan mai yawan ibada wannan yana da yawan ilimi wancan yana da yawan ibada falala da ke tsakaninsu da juna kamar fifiko na ne akan mafi karancin daraja cikin ku in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka duba fifikon annabi da mutum wanda yake shine mafi zama mai karamar daraja da kima kaga ratar da ke su da annabi yana da yawa to wannan shine rata da ke tsakanin mai ilimi da wanda yake mai ibada wannan duk hadisai da suke nuna falalar ilimi hadisi ne sahihi wanda imamu tirmidhi ya rawaito yanzu mun yi magana akan falalar ilimi ta bangare biyu ta bangaren ayoyi da bangaren hadisai gabar magana ta uku sai ayoyi wanda suke magana dangane da fallar koyon ilimi fallar in zama mai neman ilimi ki zama mai neman ilimi domin fallar ilimi daban neman nemansa kuma daban daga cikin ayoyin da za a iya kafa hujja da su cikin alkur'ani dangane da fallar neman ilimi ko koyon ilimi akwai ayoyin da na cikin suratul kahf wanda suke ba da labarin tafiyar da annabi Musa alaihi salam yayi shi da bawan sa mai masa hidima zuwa wurin annabi Khadir alaihi salatu wassalam sun fara da tun daga fadin Allah ta'ala wa iz qala Musa li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba har ya zuwa wa ma fa'altuhu an amri zalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra wanda ayoyi ne masu yawa dukansu suna nuna falalar neman ilimi za ka fahimci haka idan kuka duba cikin sahihul bukhari hadisan da suka fassara waɗannan ayoyi kissar a jimlatanta ba wai bayanin tafilla filla ba wata rana ne annabi Musa alaihi salam ya fito cikin mutanensa banu Isra'ilawa ya yi da'awar cewa babu wanda ya fi sani ko shakka babu abinda annabi Musa yake nufi a cikin mutanensa da ya sani a wannan lokacin ba wanda ya fi shi sani amma bai dace bai yayi wannan maganar ya kamata ya mayar da ilimi zuwa ga Allah kasancewar bai mayar da ilimi zuwa ga Allah ba sai ubangiji subhanahu wata'ala ya umarci shi da yin tafiya domin neman ilimi gashi annabi ne gashi manzo ne bugu da ƙari ma yana cikin waɗanda ake kira ulul azmi min ar-rusul annabawan nan guda biyar da Allah ya ambata su cikin suratu sura tara lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayk wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi yana cikin su ga sai an sauka masa da at-taura Allah ce wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay' mun rubuta masa duk abin da yake bukata da bayani filla filla na duk abin da ake so a yi ibada da cikin attaura kuma Allah sai attaura taura haske ce inna anzalna at-taura fiha hudan wa nur wannan ne yasa annabi Musa ya ji cewa ba wanda yake ilimi to a wannan lokacin kuma akwai annabi Khadir a wata duniyar ba inda ba annabi Musa yake ba sai Allah ya umarci annabi Musa ya tashi ya tafi ya dauki kayan muzuri ya tafi neman ilimi ko shakka babu Allah ba zai umarci annabinsa ba ya je neman wani abu sai yin abin yana da daraja sai yin abin yana da kima tun da ya umarce shi ya tafi neman ilimi ko ba shi kadai ba ya tafi har da guzuri atina gada'ana kaga hadda abincin su suka tafi a hanya sannan kuma ya tafi da yaro da ke masa hidima sannan kuma a cikin tafiyar aka sha wahala ya ce da na min safarina haza nasaba yake cewa mun sha wahala a cikin wannan tafiya amma a karshe wa suka samu Allah ya ce fa wajada abdan min ibadina nahu rahmatan min indina wa nahu min ladunna ilma sai suka samu wani bawa cikin bayanmu wanda mun ba shi rahama ta musamman daga gare mu mun sanar da shi ilimi daga gare mu annabi Musa ya je ya ladabi a gaban sa duk da annabci da manzanci ya je yana lallashin sa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushida shin ka yarda in bika dan ka sanar da ni wani abu na shiriya irin wanda ni ban sani ba kai ka sani ibn kasir yace kaga sai da ya kaskantar da kai ya kwantar da kansa yayi ladabi sannan kuma aka sa masa sharadi wajen tafiyar makaranta din tunda zaka shiga makaranta zaka shige form zaka yi bayani zaka yi kaza zaka yi kaza zaka tsare ka'ida kaza zaka tsare ka'ida kaza fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhdisa laka minhu dhikra wannan sharadi ne da daukar sa dalibi abinda duk waɗannan ayoyi suke nuna wa tun daga farkon su har karshen su nuna lallai neman ilimi abu ne mai daraja tunda Allah ya tura ɗaya daga cikin annabawansa shine annabi Musa alaihi salam ya je neman ilimi ya kuma je yi karatu din ya ga waɗansu ababe na ban mamaki wanda shi bai san su ba kuma a ciki sai da annabi Khadir wato ainihin ya faɗakar da annabi Musa alaihi salam cewa dan suna tsaye a bakin teku sai tsuntsu ya sauka daga sama sai ya dan saki ruwa da bakinsa ya tashi sama sai ya ce da shi shin kaga abin nan da tsuntsu ya ɗiba a cikin ruwan teku ya rage wani abu ita ai ba na tsammani ya rage wani abu ce to kamar haka da ilimin da aka baka da ilimin da aka bani wanda ka zo ne ya aure na idan an kwatanta da ilimin Allah kamar abin da tsuntsun nan ne ya saka daga cikin ruwan teku babu abin da ya rage wanda ke nuna fadin ilimin Allah shi yasa Allah ce wa yasalunaka anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ba abinda aka baku na ilimi sai dan kadan duk ilimin ku a dai waɗannan ayoyi na nuna falalar neman ilimi ba sai mun shiga cikin su filla filla ba gabar magana ta hudu hadisai da suke nuna falalar neman ilimi wannan akwai hadisai da yawa hadisi na farko hadisin Abu Darda Allah ya kare da a gare yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna dukkan wanda ya kama hanya dan Allah kai hakuri ka je ka zauna yaltamisu fihi ilman yana neman ilimi a cikin ta sahala Allah lahu tariqan ila aljanna ubangiji ta'ala zai hore masa hanya ta zuwa aljanna wa innal mala'ikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna mala'iku sukan sassauta fukafukansu su sauke su kasa idan sun ga ɗalibin ilimi daga kai shi zai makaranta dan nuna yarda da shi akan hanyar da yake kai hanyar ta gari ba wani mutum da ke tahowa mala'iku su sauka su sassauta fuffuken su sai ɗalibi ko ɗaliba akan hanyar su zuwa neman ilimi haka manzo Allah ya ba da labari idan wani gwamna ya taho ba wani mala'ika da zai sauka dan jinjina masa idan wani kwamishina ko wani minista ko wani famsa ya taho ko wani mai mukami na duniya ba wani kwamishina da zai sauka don sassauta masa amma mai neman ilimi ne ke da matsayin da mala'iku ke sassauta fukafukansa saboda shi wannan hadisi sahihi ne imamu abu dawud ya rawaito shi sannan hadisi na biyu an karbo daga safwan ibn asal al-muradi safwan ibn asal yace na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai na same shi a masallaci yana kishin gide da wani akan wani gwadansa da yake rufa da shi sai na ce da shi ya rasulullah inna ma ji'itu atlubu ilma nace manzon Allah abin da ya kawo ni na zo ne ina neman ilimi fasala sai manzon Allah ce marhaban bi talibil ilmi kai lale da mai neman ilimi kun ga ko babu yadda za a yi manzon Allah ya ce da mutum lale sai in mutumin nan yana da kima ko daraja ko bai ce marhaban bi safwan ibn asal ba lale da safwan ibn asal dan kila da falalar sai ta tafi shi kadai sai sai marhaban bi talibil ilmi ma dalla da mai neman ilimi tun daga kan wancan zamani har zuwa ranar tashin kiyama duk wani mai neman ilimi wannan hadisi na gaskata akan shi ma dalla da mai neman ilimi sannan sai manzo Allah sai inna talibal ilmi tahuffuhu al mala'ikatu bi ajnihatiha mai neman ilimi mala'iku sukan kewaye shi da fukafukansu thumma yarkabu ba'dhum ba'da sannan sai su zo suna masa wani fareti wani mala'ikan ya hau wani wani ya hau wani wani ya hau wani hatta ya bulgu sama a duniya har sai sun kai sama ta tsaya kamar wani fareti ne suke wa mai neman ilimi min ilima ya tsulubu saboda nuna farin cikin su da su dangane da abin da yake nema shine ilimi wannan hadisi ne hasan imamu ahmad ya ruwaito shi hadisi na uku hadisin da aka karbo daga abu umama al-bahili yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man gada ilal masjid duk wanda ya sammako ya je masallaci la yuridu illa an yata'allama ilm aw yu'allimahu ba abin da yasa ya sammako ya je masallaci sai dan ya koyi wani alkhairi ko ya sanar da shi ga wani imma shi malami ne ya je ya karantar imma kuma shi ɗalibi ne ya je ya koya kana lahu ka ajri hajjin tamman hiddatu manzo Allah ce za a ba shi lada kamar yayi aikin haji mai cikakken lada na aikin haji masu sammakon zuwa makaranta kenan wato lada kamar mutum ya je aikin haji kenan haka abin ba karami bane ba kenan gurgudan kyakkyawan niyyarki gurgudan ki da kwazanki wannan hadisi imamu tabrani ya rawaito shi a cikin al-mu'jam al-kabir gabar magana ta biyar wannan magana da ne tun daga farko zuwa nan ta shafi falalar ilimi da mai neman ilimi wannan kuma ya shafi maza ya shafi mata gaba daya maza sun shiga cikin mata sun shiga ciki don babu abin da ya keɓance maza kadai ko mata kadai ya shafe su duka amma wannan gabar magana ta biyar magana ce dangane da abin da ya shafi muhimmancin ilimin kiyamata menene abin da ke nuna muhimmancin ta yi karatu akwai abubuwa da dama waɗanda za a kafa hujja da su waɗanda suke nuna muhimmancin ta yi karatu ta yi ilimi abu na farko mata kafada kafada suke da maza fil hukuk wajen haƙoƙi da ke kansu mace tana da haƙƙi akan miji miji na da haƙƙi a kanta iya tana da haƙƙi akan iyayenta iyaye suna da haƙƙi a kanta makwabciya tana da haƙƙi akan makwabciyarta makwabciyarta makwabciyarta tana da haƙƙi a kanta yan uwa yayye ko kanne suna da haƙƙi akan junansu saboda haka mata da maza sun yi tarayya da juna wajen haƙƙoƙi da suke rataya akan kowane ɗaya akan su Allah bai keɓance haƙƙoƙi akan maza kaɗai ba a'a har mata ma akwai haƙƙi akan su kaga anan abin da ke nuna muhimmancin su ne ilimi don su san wannan abu na biyu su mata ɗin suna tarayya da maza wajen wajabci isar da wannan sako na addinin musulunci da'awa faɗakarwa wa'azi koyarwa al'amru bil ma'ruf annahi anil munkar ya shafi maza ya shafi mata bai ke banta akan maza kaɗai ba bai ke banta akan mata kaɗai ba yanzu misali abinda na faɗa na farko na cewa wato haƙoƙi da wajibai maza da mata sun yi tarayya akwai ayoyi da dama da suke nuna haka cikin Alƙur'ani mai girma amma kaɗan daga ciki wadda ta fitowa fili innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات